da alamun dai kalaman tsohon karamin ministan kiwon lafiya dr aliyu idihon ya yi a hirarsa da muran amurka game da jihohin da ke cikin dokar ta ɓaci bai fi wa jihohin daɗi ba na cewa tashe-tashen hankula ka iya hana zaɓe a jihohin a martanin da gwamnan jihar adama mutalan ya kwaime da ga kalaman tsohon ministan ta bakin daraktan yada labaransa ahmad sajo ya ce sun yi mamaki da irin waɗannan kalamai daga bakin waɗanda ke ikirarin cewa su suna ƙaunar jihar su su 'yan koren shugaban ƙasa ne masu da'awar sai shugaban ƙasan nan ya ci zaɓe ko talin ƙaƙa to sun fahimci cewa wallahi al'amarin ba zai zo musu da sauƙi ba so su suna wannan kamfen ne su tabbatar cewa jihohi uku masu ƙuri'a sama da miliyan shida ko bakwai ba su yi zaɓe ba saboda in an tabbata babu wa'annan ƙuri'ar shugaban ƙasar nan suna ga kaman zai ci wannan zaben to su ba su san cewa ba sai sun yi wa 'yan uwansu fatan mummunar fata da rashin alheri ba kafin a samu a cimma nasarar abin da suke bukata. Hakanan shugabannin kungiyar ma'abota kafofin yada labarai na Media Programs Observers sun fi kirawun taron manema labarai a Yola inda su ma suka mai da martani ga kalaman tsawon ministan kiwon lafiyan Alhaji Baba Iyali Kawo shine shugaban kungiyar a jihar Adamawa. Ba wata kila ta bai zo Adamawa ba shi yasa amma mu a kira da muke so mu yi tunda wannan gidan rediyo yayi magana muna kira gare shi da kuma jama'a irin su don Allah su sama mana zaman lafiya Adamawa nunawa mu dinnan matasa ne kuma muna muna koyi da su ne abinda suka yi mai kyau a jihar mu shine za mu bi irin nasu mu ma mu yi to sai dai kuma mataimakin shugaban kungiyar mr john d luka kiraye ga 'yan siyasar jihar da suke tuna abin da su ka iya jawowa wannan danmu ne ministan nan kuma shugaba ne a nan ya kamata daman daga wurinsu ya kamata ake jin irin bayanai masu masu ma'ana wanda kuma zai karfafa irin zukatan mazauna adama da kuma baki da suke zuwa wannan dai na zuwa ne yayin da ma shugaban hukumar zabe ta inec a najeriya farfesa tahir jega ke cewa ba a fahimce shi ba game da batun ko za a gudanar da babban zabe a jihar da ke cikin dokar ta ɓaci yayin zaben shekara ta sha biyar ko kuma a'a ibrahim zo sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya